Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa darasin yau inda a yau bi izinillahi za mu koyi yadda za mu iya sanya wa kowace kwamfuta Windows 7. Na san kowanne mu ya san Windows 7 ko kuma kila yana gani ana amfani da shi a wasu computers din kuma kila baka taba gani ko sanin shin yaya ake sanya wannan operating system din a cikin computers ba. Akwai dalilai da yawa da ke jawo dole a sanya ko a canza operating system akan computer duka A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani dalla-dalla, daki-daki cikin dukkan abin da ya kamata ku sani kuma kuke bukata tare da practical a zahiri yadda ake sanya operating system na Windows 7. Gaba ɗaya ba za mu bar komai ba za mu fede muku biri har wutsiya. Sai ku gyara zama domin mu kwashi wannan darasin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Farko abin da ya kamata mu sani shine menene dalilin da yasa zaka sanya Windows 7 a cikin kwamfuta ɗinka. Sannan kuma me yasa kawai ba za mu tafi zuwa ga latest Windows 11 ba mu kyale Windows 7? Amsar wannan tambayar shine daga cikin dalilan da ke jawo a sanya wa kwamfuta Windows su ne kamar haka. Hada sabuwar kwamfuta ko kuma sanya sabon hard drive da yawansu ba su zuwa da operating system a ciki don haka kana buƙatar installing operating system da ya dace da specification na wannan kwamfuta ɗin. Na biyu shine crashing. Idan kana amfani da wani operating system ɗin sau da yawa yakan yi crashing ɗin da dole sai ka sanya wani sabo. Na uku upgrade. Shi ma yana sanya installing ɗin wani operating system ɗin daban kamar kana son tashi daga Windows 7 zuwa Windows 10. Support daga kamfanin Microsoft shi ma ya har ila yau na sanya ka yi installing wani operating system ɗin. Kamar yadda duka mun sani, Windows 7 ɗin da za mu yi installing a yau Microsoft sun daina supporting dinsa. Da dai sauran dalilai masu yawa irin su system ta cika za ka yi formatting, virus sun yawan da antivirus ɗin kama ya kasa cire su, akwai dai dalilai da yawa. To amma me yasa Windows 7? Eh abin da yasa shine kowane Windows yana da minimum requirement ɗin da kafin ka iya installing dole ne a ce system ɗinka ta kai wannan. tom da yawa na ga mutanen mu har gobe suna kan amfani da tsofaffin systems ɗin da ba za su iya ɗaukar windows sama da windows 7 ba ko kuma idan ta ɗauka misali windows 8 za ka gan suna matukar slow ko kuma takan yi crashing hakan yasa za mu fara da windows 7 don duk mai amfani da irin waɗannan systems ɗin su san yadda ake iya installing ko kuma ila, kana son ka ɗauki wannan fannin a matsayin yanki na skill ɗin da kake son koya na san za ku yi ta haɗuwa da tsofaffin systems daga customers ɗinku waɗanda kaɗai Windows 7 ne za ku iya sanyawa ga sistem ɗinsu ya yi daidai kuma su biya ku. Amma ina son dukkanmu mu sani idan kuka sanya wa mutane Windows 7, kamfanin Microsoft sun daina supporting ɗinsa. Wato duk wani abu da zai faru da shi na wasu matsaloli su ɗin babu ruwansu ba za su kawo muku maganin matsalar ba. Sannan kuma gaskiya virus ya fi saurin kama Windows 7. domin shi sam-sam bai zo da defender ko antivirus ba kuma haka sun fi jin daɗin attacking windows 7 Idan ka san kana son accessing din internet wato ka rinka browsing da system ɗinka, to mu gaskiya ba na ba da shawarar Windows 7. Fatan mun gane. Ok? Shin wace kalan system ne za mu iya sanyawa Windows 7? A. Dole ne duk system ɗin da za ku sanya wa Windows 7 ta zamto tana da ƙarancin abubuwan nan da zan lissafo. dukkansu idan ba ku san yadda za ku dubo su ba sai ku koma jerin darussan computer basics inda muka yi bayanin su dalla-dalla da yadda ake duba su na farko shine processor ɗinta dole ya zama tana da 1 GHz na saurin proseso ko sama da haka da kuma times 86 wato 32 bit ko kuma times 64 bit architecture ga wannan proseso din. Na biyu shine RAM. Idan Windows 7 din da zaka yi installing 32 bit ne, tom kana buƙatar 1 gig karanci ko sama da haka. Idan kuma 64 bit ne, dole kana buƙatar 2 gig mafi karanci. Na uku shine storage din hard drive din. Wato wurin da idan kai insulin dukka abubuwan da kai insulin za su je su zauna tom shi ma kana buƙatar mafi karancin 16 gig ga 32 bit ko kuma 20 gig idan 64 bit za ku insulin. na hudu sai kuma DirectX 9 graphics device tare da WDDM 1.0 driver ko sama da haka. Idan CD za ku yi amfani da shi wajen installing, dole ya kasance kwamfuta ɗin na da CD-ROM, in kuma flash drive ne, dole ya zamto tana da USB port. In har kwamfuta ɗin ta cika mafi karancin waɗannan, tom za ta iya ɗaukar Windows 7. Saɓanin hakan kuwa, sai dai Windows ɗin da bai kai sabon ba irin su Windows Vista, Windows XP da sauran Windows da suka gabata. Step na gaba shine backup. Ku tabbatar da kun kwashe dukkan kayayyakin da kuke so akan kwamfuta ɗin da za ku sanya wa Windows gudun matsala a yayin sanyawa wato installing na Windows. Daga nan kuma sai abubuwan da kake bukata a matsayinka na mai sanya Windows ko kuma mai aikin formatting system. Na farko shine CD da ke dauke da Windows 7 installation media, amma wannan tsohon yayi ne da ake amfani da shi a shekarun baya. A cikin tutorial din nan, za mu yi amfani da hanya ta zamani wato flash drive don haka muna buƙatar flash sai kuma ISO file na Windows 7 installation media da kuma software din da zai taimaka mana don yin bonin wannan ISO ɗin zuwa flash drive mu. kuma ya maida mana wannan flash drive ɗin bootable ma'ana mu iya sanya kwamfuta mu ta yi booting da flash ba da ainihin hard drive da ke akan systems mu ba bari mu haye kan na'urar mu don ganin yadda za mu samu dukkan waɗannan abubuwan da na lissafo da kuma yadda za mu yi bonin ɗin windows ɗin zuwa flash ya koma bootable alright farko abin da za mu fara bukata shine windows 7 iso file wanda za mu yi bonin din shi ya zama bootable don haka za mu shiga browser dinmu sai mu sacin din windows 7 iso file download da muka danna inta domin mu sacin sai mu nemi site din microsoft genuine site din su wanda anan ne za mu iya samun ainihin windows genuine 1 don haka za mu bude idan mun bude za mu navigating zuwa ƙasa inda za mu ga a rubuta download Windows 7 disk images ISO file. Amma me za mu taras shine support for this product has ended wato Windows 7 day is no longer support. Microsoft sun daina supporting din shi. Idan muka gangara ƙasa kuwa za mu ga dukkanin editions ɗin da aka yi na Windows 7 tun daga Enterprise har ya zuwa Ultimate N. Tunda ba za mu same shi a site na Microsoft ba, don haka za mu koma baya mu nemi site ɗin da za su iya bamu wannan irin su soft play sai mu clicking idan mun yi clicking za mu ga wajen free download sai mu latsa wannan free download din muna latsawa zai bamu option biyu cewa 32 bit muke son mu downloading ko kuma 64 bit don haka sai mu zaɓi kalan architecture na computer ɗinmu amma idan baka san wani kalan architecture ne kwamfuta ɗinka ba processor ɗinka yake ɗauke da shi 64 bit ne ko kuma 32 bit ne architecture ɗin zan nuna mana yanzu kawai ka shiga kwamfuta ɗinka ka danna windows r sai ka rubuta cmd yana buɗe maka cmd window ka rubuta system info ka danna inter kana danna inter sai ka yi navigating zuwa wajen da aka rubuta system type za ka ga wani kalan base pc ne is it type 64 koko time start 2 based pc muna danna download za mu ga cewa ga download manager ɗin munin yayi attaching size ɗin file ɗin 3 gig don haka ka tabbatar kana da isasshen data kafin ka iya downloading sai ka latsa start download domin ya fara maka downloadin nan ISO file na ainihin Windows 7 gashin yana nuna mana estimated time din da zai gama downloading shine 2 hours 53 minutes don haka za mu jira shi ya gama downloading kafin ya gama downloading fara mu shiga mi downloading din software din da za mu yi bone don haka za mu koma browser din mu rubuta Rufus muna rubuta Rufus zai kai mu ainihin site su sai mu clicking muna yin clicking sai mu navigating zuwa ga wajen da aka rubuta download inda yake dauke da version daban-daban dukka dai ga right up nan akan software din don haka za mu nemi ainihin latest one wanda shine Rufus 4.3 beta sai mu clicking mu download muna yin downloading za mu ga cewa ga download manager nan yayi attaching din file din sakamakon bai da nauyi da yawa za mu ga cewa duka yan kananun megabyte ne kana danna start download zai fara downloading sai ka jira shi ya kammala ina kammalawa shi kenan ya zama ready shi ba wani abu da zaka ka yi mishi kana gama downloading ya zama ready don haka yanzu mun gama downloading din duka files ɗinmu. ga Windows 7 nan ga kuma Rufus nan me zamu nan gaba sai mu nemi ainihin flash drive mu da kuma kwamfuta ɗin da zamu sanya ma wannan Windows ɗin. Nan da kuke gani shine flash drive ɗin da za mu sanya wannan Windows ɗin mu yi akan shi. wannan kuma ita ce Linebon da za mu sanya ma Windows 7 din idan mun gama bonin sai kuma wancan desktop din da kuke gani ita za mu yi amfani wajen yin bonin din wannan file din zuwa ga Rufus don haka ka tabbatar da cewa flash ɗinka ka yi formatting din shi sai ka sanya shi a jikin computer din da za ka yi boning din kamar yadda kuke gani wannan flash din ga nan babu komi na goge duk abin da nake so na kwashe shi don haka sai mu clicking mu buɗe Rufus muna buɗewa za mu ga ga device nan yayi attaching shine 32 gig din mu nan wajen boot selection zaka zaɓi disk ISO image wanda sai ka shiga select ka ɗauko ainihin ISO ɗin da kai downloading na Windows 7 kana danna clicking automatically zai attach din shi yana yin attaching wajen partition scheme ka bashi a MBR sannan target system ka bashi a BIOS ko kuma UEFI nan a wajen bolin level kana son ka canza sunan flash drive din ka sai ka canza shi ko sunan da kake so kamar ni na sa Windows 7 file system NTFS sai ka kawai dan na start ya riga ya zama ready zai maka wani cewa duk abubuwan da ke kan flash ɗin nan zai goge in ka yadda sai ka danna yes kana danna yes zai fara boning yanzu da muke gani ainihin wannan Windows ISO file din yana yin boning yana maina mana da flash drive din mu rubutable don haka za mu saurare shi ya gama bonin din nan completely a zuwa gan flash don haka zan kara ma bidiyon namu sauri domin mu yi saving din time idan muka bude file manager muna duba za mu ga cewa ga sunan flash din nan ya canza zuwa ga windows 7 din da muka rubuta wajen volume level sannan za mu ga ga wasu daga cikin files din nan duka wannan wanda muke bonin sun fara extracting suna sauka akan ainihin flash dinmu kuma flash dinmu yana ci gaba da zama bootable yanzu haka flash ɗinmu ya gama bonin ya zama ready don haka kawai za mu latsa close muna latsa close sai mu ejecting ɗin ainihin usb ɗinmu shi kenan mun gama boning bayan mun kammala bonin ɗin windows ɗinmu flash ɗinmu ya zama bootable the next step shine mu ɗauko system ɗin da muke son sanya wa wannan windows ɗin sannan mu tabbatar tana da hard drive mai kyau HDD ko SSD mai lafiya domin kuwa idan hard drive din kan system din da ake sanya wa Windows baya da cikakken lafiya za ka ga yana baka matsala ko kila ma system ɗin ta riƙa yin hoki. Steps na gaba shine mu yi configuring BIOS mu domin system mu ta booting ta flash drive. Idan baka san yadda za ka yi configuring na BIOS setup ba, kada ka damu akwai bidiyon da ya gabata kafin wannan da muka yi cikakken darasi akan yadda ake configuring BIOS zan sanya mana link na bidiyo ɗin a description. Alright, daga nan kuma sai mu nemi function key ɗin da za mu iya one time booting zuwa ga flash ɗinmu. Flash ɗinmu ya zama ready abinda za mu yi kawai zamu kagama shi a cikin computer ɗin da za mu sanya wa wannan Windows ɗin don haka muna sanyawa sai mu kunna ta. Muna kunnawa sai mu sauri mu latsa boot key shine F12 a wannan computer ɗin. don haka muna latsawa sai mu jira tana buɗe mana boot menu sai mu selecting ɗin USB HDD SanDisk wanda shine flash ɗin da muka sa muna sawa sai mu danna enter za mu ga cewa ga Windows file nan ya fara loading. Windows is loading files. Za mu jira computer mu ta gama loading Windows file. Idan muka jira za mu ga cewa ga Windows logo nan ya fara pop up bayan ya gama loading. Wannan shine interface ɗin da zai fara kawo mu na installing ɗin Windows. Za mu fara da language English ya mun zaɓa time and currency format mun bar shi English United States keyboard ɗin mu za mu bar shi a US domin shine keyboard ɗin da wannan computer take amfani da shi sai mu latsa next muna latsa next kawai za mu danna install now muna latsa install now setup ɗin zai fara starting sai mu jira shi zai buɗe mana license terms hey ba mu ɗaya karanta wannan dogon turancin ba kuma wannan shine step 1 collecting information za mu latsa i accept the license terms mu latsa next muna latsa next abin da zai kawo mu shine wani kalan installation muke son yi upgrade ne ko custom advance to za mu selectin custom advance wannan shine hard drive mu da dukkanin partition din da ke akai kamar yadda muke gani wannan partition 4 din shi ke da 465.1 gig don haka za mu goge komi na kan system shi yasa na ce muku ku yi backup amma idan kana son ka raba hard drive ɗinka zan nuna mana yadda zami wannan ina son in yi deleting duka partitions ɗin ne in mai da shi partition guda ɗaya don haka zan ta deleting su har sai na tabbatar da cewa dukkansu sun koma partition ɗaya tun da dai hard drive ɗaya ne akan system ɗin wannan duk wani abu da ke akan system ɗin kafin nan duka na goge su sun koma free na yi formatting ɗin shi complete gaba ɗaya amma idan zan raba kawai zan latsa wannan new ɗin sannan a wajen size ɗin nan sai in zaɓi wannan sabon partition din da zan kirkira how many megabyte nake so in sa don haka sai na sa 320,877 sai in latsa ok za mu ga cewa wannan 465.8 gigabyte din ya rabu ya koma 313.3 gig sabon wanda ne creating wannan shine ake raba hard drive in kana son ka raba sai ka zaɓi inda kake son ka sa windows ɗinka amma ina son in mai da shi partition ɗaya ne ban bukatan rarraba shi don haka ko zan koma in yi deleting kamar yadda na yi a baya domin ya koma partition guda ɗaya. Alright, to abin da ya rage mana shine kawai mu latsa next idan mun gama duka deleting ɗin partitions ɗinmu. Idan muka latsa next nan take ba ta bata lokaci ba Windows zai fara installing yana copying Windows files sannan ya expanding Windows files nan wajen idan kana da SSD za ka gan shi a tafi cikin sauri amma wannan kwamfutan tsohuwar yayi ne HDD ne a kanta bai kai SSD sauri ba don haka zan yanke mana bidiyon ƙara mishi sauri har zuwa inda zai sa completing ɗin installation din domin mu yi saving in time alright Yawwa! Ga Windows din nan yana completing installation. Yana nuna mana cewa setup will continue after restarting your computer. Don haka computer mu za ta mutu ta kama da kanta a wannan gaban. Yawwa kun gani ta dauke so me zai rage za ta booting da kanta daga nan za ta fara booting mai zuwa ga Windows. To a daidai wannan gaban za ka iya cire flash drive ɗinka domin dukkanin Windows din yanzu ya riga ya gama installing akan hard drive din da ke kan computer din Yanzu haka tana booting ne directly daga hard drive. Setup is preparing your computer for forced use don haka za mu jira shi ya gama loading ya gama checking video performance. Yawwa ya kawo mu wurin da za mu yi setup Windows. Nan abin da za mu yi typing shine username din computer ɗinmu in muna so. Misali za mu rubuta Lenovo kawai na zaɓi haka kai ma zaka isa sunanka ko duk abin da kake so to don haka na zaɓi Lenovo sai in latsa next ina latsa next zai kai muni wajen sa password to in na ga dama in sa password anan amma zan iya sa shi daga baya don haka kawai zan danna next ina tambaya na product key kamar yadda kuka sani dole kana da license din product key amma wannan zan sa automatically activate windows shi ma zan yi on ticking din shi nan gaba za mu sa product key din don haka za mu danna next a nan na fi son in zaɓi use recommend settings sannan sai in zo wajen saita agogo in zaɓi west central africa wanda shine agogon da muke amfani da shi a nan nigeria west central africa za mu ga time ɗin a saita ne in kana son ka canza date ɗinka ba a saita ba duka ka saita komi dan date yana da matukar muhimmanci ka saita shi yau sai mu danna next Windows is finalizing your settings sai mu jira shi ya gama finalizing ba tare da bata lokaci ba a daidai wajen finalizing din za zamu ga cewa system din ta kan iya ta restarting da kanta duka wannan ba matsala bane don in dai kana sanya Windows zaka iya ganin computer din ta ci gaba da restarting ba so ɗaya ba ba so biyu ba duka wannan ba matsala bane shikenan mun gama sa Windows 7 a daidai wannan gaban za ku ga cewa Kwamfutan mu tana a fresh babu komai a kanta illa windows ɗin kaɗai da muka installing sai kuma recycle bin congratulations a daidai wannan gaban ne muka kammala installing windows 7 sai dai kuma akwai sauran aiki domin kuwa idan muka ce kawai za mu fara amfani da system ɗin a haka ba za mu ji daɗin aiki da ita ba dalili kuwa shine yanzu system software ne kaɗai babu utility softwares ballantana apps utility softwares su ne irin su drivers antivirus da sauransu bidiyo zai zo na musamman inda za mu yi bayanin su da yadda za mu sanya kowane driver domin kuwa dukkan wani hardware da ke a system ɗinmu dole yana buƙatar drivers domin aiki yadda ya kamata tare da operating system rashin drivers matsala ne babba akan kowace system na lura sau da yawa masu aikin sanya windows ko dai suna mantawa ko kuma ba su san menene amfanin drivers akan kowane sabon operating system din da aka installing ba sau da yawa saboda hardware babu drivers a tattare da wannan operating system din za ku ga wani lokacin kwamfuta din har daukan zafi take hakan duka da yawa rashin wannan utility driver softwares ne. Ku saurare mu a videos masu zuwa inda za mu haɗe da cikakken bayani akan utility programs. Na gode sosai, fatan kun sami wannan bidiyo mai matuƙar amfanarwa, ku yi mana subscribe, like da kuma share ga sauran abokanku, ku yi mana comment da dukkan tambayoyinku ko kuma shawarinku. Na gode sai mu haɗu a darasi na gaba, insha Allah.